bikin ɗaurin auren na zawarawa guda goma irinsa na farko a tarihin wannan jiha ya gudana ne a nan kofar fadar mai martaba sarkin musulmi alhaji abubakar sanda umaru bikin da ya samu halartar magabata da ma'ikwanta da daukacin manyan limamai da alƙalai na jihar da magaram nura da nana aishatu sadaki jamusan ya biya maryam da malam isa asama'u da malam sagiru sadaki hamsin ya biya liman malam abubakar kenan ɗaya daga cikin manyan limaman garin da magaram ke bayyana sunayen waɗanda za a ɗaura wa auren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 mai bukata aure sai da muka samu 85 kenan yanzu an ɗauki goma sauran 75 banda masu kawo hari na ce kowace ta je ta nemi auren ta ta yi wannan taliki in ya sake zubo kuɗi zan koma gidajen radio in ce muku an zubo sai a komo masu rabo kuma kowace sai da muka tantance kana da sana'a da za ka ci da ta kawo ka ci amanar mu a kwashe gara da baya ka gudu ka sai da kayanta ga gudu libi ba kayan ka bane na amarya ne da ke bikin ya samu halartar da dama daga cikin angwayen mun ji ta bakin ɗaya daga cikin angunan da aka ɗaura wa auren inda ya yi fatan alkhairi kamar haka. Ina godiya ɗari bisa ɗari a wannan abu da aka Allah ya kawo alheri ne gaskiya cikin ƙasa ba sartu ƙasar mu da magaram kuma gaskiya ba dukkanin matayen guda goma kowace ta yi nasarar samun kayan gara kama tun daga sutura ta sanyawa zuwa kayayyakin abinci da dai makamantansu kuma na yi kicibinsu da wata amarya da ta zo ɗaukan kayan gararta ga kuma abin da ta shaida mini. Ubangiji Allah shi tabbatar da alheri. Allah ka saka da haira. Mun yi godiya Allah shi buɗe mishi ƙofa same shi. Allah ƙara hore mishi kuma Allah taimaki yan baya. Gagarumin bikin ɗaurin aure na zawarawa guda goma wanda wani bawan Allah ya zuba kuɗin shi domin yi fi sabilillahi ya zamto na farko a tarihin wannan jiha. kuma duk da yake cewa attajirin da ya zuba waɗannan kuɗaɗe ya bayyana wannan ɗaurin aure a matsayin tsoman taɓi amma kuma malamai na jihar da magaram sun yi kira ga magabata na su tsunduma hannuwansu ga dangadan a cikin wannan al'amari ƙarshen rahoton kenan daga birnin da magaram mamman sani umaru labaran libati